يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أكبر كلهم الله سبحانه وتعالى ya sake dawo da mu wannan rana ta lahadi 29 ga watan sha'ban 1437 wace sai daidai da biyar ga watan yuniyo shekara ta 2016 muna nan cikin yardan allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin alkur'ani wannan tafsiri yana zuwa ma masu saurare daga masjid abi obaida da tabnil jarrah wato babban masallacin abu obaida da ke kan titin bypass a cikin garin kaduna a jiya cikin yardan allah subhanahu wa ta'ala mun kwana a cikin suratul araf sura ta bakwai a cikin alkur'ani surar katanga ko kuma ganuwa mun fara bayani akan aya ta 172 wato alƙawuran da allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauka tsakaninsa da mu bil adama da ni da kai da shi da ita da su Allah subhanahu wata'ala ya ɗauki alƙawura tsakaninmu da shi alƙawari mai ƙarfin gaske kamar yadda ya ɗauka yadda muka yi bayani tsakaninsa da banu isra'ila a don haka sai muka yi bayani a jiya alƙawura a cikin alƙur'ani guda hudu ne akwai alƙawarin da allah subhanahu wata'ala ta'ala ya ɗauka tsakaninsa da ɗaiɗaikun annabawa kamar annabi ibrahim annabi nuh annabi musa isa annabi sallallahu alaihi wa wa sallam akan za su isar da abin da aka ɗaura musu na amana sannan akwai alkawari tsakanin allah subhanahu wa ta'ala da annabawa gaba daya akan cewa idan annabi sallallahu alaihi wa wa sallam ya zo za su an shi da'awarsa za su yadda da ita za su cinci ta sannan za su baka dukkanin gudunmawa wurin yada addinin musulunci alkawari na uku shine alkawarin da Allah subhanahu wa ta'ala ya dauka tsakaninsa da banu isra'ila akan ba za su yi shirka ba za su bauci Allah subhanahu wa ta'ala sannan za su yi ma iyayensu biyayya to alkawarin da muke magana a kansa na hudu shine wannan alkawari wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauka tsakaninmu da shi akan ba za mu yi shirka ba ba za mu saba masa ba ba za mu yi sata ba ba za mu kashe 'ya'yayenmu ba ba za mu ci haram ba ba za mu daunin ainihin mai rauni ba ba za mu ci dukiyar maraya ba ga sunan dai abubuwa da dama shine wata aya can take cewa alam ahad ilaikum ya bani adama Allah ta ta'budu shaitan إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم نيني ذاك بوتا إن جاء الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل karku yadda ku bi wasu hanyoyi wanda ba addinin musulunci ba to wannan alkawari a jiya muna kan bayaninsa sai lokaci ya riske mu mala insha Allah zai maimaita mana aya ta 172 sai mu ji maganganu da malamai suka yi a kanta da kuma hadisai waɗanda yake sun inganta inganta daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين الله سبحانه وتعالى yana umurtan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya tuna ma dan adam gaba daya a duk inda yake da wannan alkawari saboda za a tambaye ni alkawarin za a tambaye ka duk abin da kaga dan adam yana yi a yau sabanin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umurce ta, to ya fanɗare ma wannan alkawari domin Allah ya ce subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun ban halicci aljani ba da mutum sai dan su bauta mani arziki Allah ya ce ba na tambayan ka kwandala ni ne zan azurta ka don kai ne mabukaci ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid kai ne kake da bukata Allah subhanahu wata'ala ba shi da bukata kai ne mai rauni shi ne mai karfi kai ne kaskantacce shi ne madaukaki kai ne mai karewa shi ne mai wanzuwa a don haka ya dauki alkawari dole ni da kai mu bauce shi sai don haka Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa annabi tunama al'umma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akhadha rabbuka min bani adam a lokacin da ka ya rika daga 'ya'yan adama min zuhurihim daga tsatsansu wato a lokacin da suke cikin kamar yadda malamai suka yi bayani suna cikin tsatsan annabi adam kafin ma ainihin a halicci kowa yana cikin gudan maniyi ana kiran shi alamu zab ana kama da kwayar komayya ko kuma abin da muke ce ma kwayar zarra Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ɗauki wannan alkawari zurriyatahum zurriya gaba ɗaya ta annabi adam wacce za a halitta a wannan duniya da muke gani wa ashhadahum ala anfusihim ya shaida ma kansu akan su, ya tambaye su alastu bi rabbikum shin ba ni ne na halicce ku ba qalu dukkanin dan adam a lokacin suka ce bala kai ne mu ya Allah an samu a cikin hadisi sai mala'iku suka ce shahidna mu ma mun shaida cewa kai ne mahalicci kai ne ka halicci dan adam kai ka halicci mala'ika kai ne ka halicci aljanni Allah subhanahu wata'ala sai ce an ta kulu yawmal qiyama mun yi wannan yarjejeniya ne tsakaninmu da ku karahata an ta kulu domin kyamar kada ku ce ran alqiyama inna kunna an hadha ghafilin lalle mu mun kasance rafkanannu ne daga wannan alkawari ya Allah ba mu wannan alkawari ba ba mu san wannan alkawari ba yaushe ka kulla wannan alkawari da mu to Allah subhanahu wa ta'ala yayi wannan ne domin ya datsa hujjan wanda zai kawo hujja kamar yadda ce a wani wuri can wala yu'zanu lahum fayatadiru don mutumin da ya kirin Allah subhanahu wa ta'ala ba za a ba shi kafa baran alkiyama bare ya gabatar da wani uzurin da za a ce wai an ansa babu wannan kafara alkiyama Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko manzanni domin ya datse duk wata hujja mai hujja rusulan mubashirina wa munziri li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da rusul Allah ya aiko manzanninsa subhanahu wata'ala ya aiko annabawansa domin kada wani mutum ya ce a'a ma ja ana min bashirin wala ya Allah mai bishara bai zo ba mai gargadi bai zo ba to faqad ja'akum bashirun wa nadir mai bushara ya zo sannan mai gargadi ya gargada kuna fahimta malamai a don haka wannan alkawari babu wani mutum da zai ce a'a mu mun rafkana ba mu san wannan alkawari ba ba da mu aka yi ba a lokacin kai baka san inda kake ba shi yasa duk mutumin da zai magana a yau kamar yadda za mu karanta gaba kaɗan. wala qad zara'na li jahannama katiran minal al jinni wal in lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa adhanun la biha ulaika kal an'ami bal hum adha Allah ya halicci wasu mutane dan wuta su ƴan wuta ne wutan mata su sannan ya halicci wasu mutane da aljanu dan aljanna su 'yan aljanna ne aljannan mata su to kaga ashe kenan a lokacin da aka yi wannan alkawari ni yanzu ban san shi ba na manta shi kai ma baka san shi ba ita ma bata san shi ba to amma yana nan a rubuce a wurin Allah subhanahu wataala babu dama ka ce ba da kai aka yi ba kamar yadda mu karanto a cikin hadisi gaba kada shi yasa malamai suka ce abinda ake nufi da wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim mujahid yace radiyallahu an ɗaya daga cikin ɗaliban abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhuma bi ma'ana ya ɗauko zurriyar annabi adam daga cikin tsatsansa a lokacin suna kama da ƙwayar komayya kamar yadda ake ɗaukan ainihin gashi da matsefi domin ka san idan zaka taje kanka da matsefi yadda ka sa masa matsefin duk gaba ɗaya zai ja gashi gaba ɗaya to haka Allah subhanahu wata'ala ya tattaro duk wata halitta da kake ganinta a yau da wacce za a yi a gobe da wacce za ta kasance har ran alkiyama Allah subhanahu wata'ala ce alastu bi rabbikum shin ba ni ne mahalicin ku ba qalu bala duk gaba ɗaya kowa sai ce eh Allah kai ne mahalicin kamar yadda ya faɗa ma annabi a wancan wuri sallallahu alaihi wa alihi wa sallam قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم shin kuna da abin da za ku kafa wanda ya fi girman shaida a aka ce ba wani abu Allah subhanahu wata'ala ya isa ya zama shaida shine mafi girman shaida tsakanina da ku a don haka sai mujahid ya ce radiyallahu anhu Allah subhanahu wata'ala ya ɗauko ainihin zurriyar annabi adam kamar yadda mutum ke taje matsaifan kansa gaba ɗaya sannan sai yace fa inni ushidu alaikum as-samawati sab'a lallai ni ina shaida masammai kasa da bakwai guda abin da kuma kasai bakwai akan cewa na ɗauki alkawari tsakanina da bayina ba za su yi shirka ba ba za su bauci wani abu wanda ba ni ba duk abin da nake so shine za su yi abin da nake ba za su yi ba ba za su aiwatar ba a cikin sunan ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya shafi bayan annabi Adam da ya shafi bayansa alaihi salatu salam duk wani abu da za a halitta na ɗan adam namiji da mace da kai hatta ɓari da za a yi a cikin ciki sai da ya zazzago gaba ɗaya annabi adam sai ya kalla akwai mai ƙarfi a cikin zurriyar akwai mai rauni akwai mai lafiya akwai mara lafiya akwai gajere akwai dogo akwai ramamme akwai kakkaura ya ga kuturu ya ga makaho ya ga talaka ya ga mabukaci sai ya tambayi Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah yaya ka bambanta mutane ka da wasu akan wasu Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce na yi haka ne domin a gode mai don haka dukkaninmu muna cikin jarabawa ne kai da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba dukiya ba wai dan ya fi ka bane ko dan yana son ka ba wai dan kai ka fi kowa bane ko dan yana son ka a'a domin ya gwada ainihin ka. sannan kai da aka takaita ma dukiya Allah subhanahu wata'ala ya yi haka ne domin ya ga tsantsan ka. shi wancan zai gode shin kai kuma za ka yi haƙuri to ashe kenan duk abin da ka gansa akwai hikimar da ta sanya Allah subhanahu wata'ala ya aiwatar da shi ƙarƙashin wannan aya ya tabbata a cikin bukhari da muslim rahmatullahi alaihima hadisin abi huraira radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kullu mauludin duk abin da ka gani na haihuwa wanda ake haihuwansa yuladu ala alfitra to ana haihuwansa ne akan addinin musulunci don mun sha bayani a cikin karatuttukan mu na baya can duk wani annabi da ya zo yakan zo da mutane ne da addinin nan na musulunci a don haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba shi ne ya fara zuwa da musulunci ba inna ma shi ne ya cikasa musulunci dan dukkanin annabawa gaba daya addinin su sunan shi musulunci muna fahimta a don haka duk abin da aka haifa matukar bai kai munzulin balaga ba idan ma ya mutu to ya mutu akan musulunci ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai mana bayani yadda mutane suke fandarewa sai ce fa abawa yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisan iyayen dan adam su ne suke mai da shi ba yahudi ko su mai da shi ba na fare kirista ko su mai da shi ba majuse wato ba maguje mai bautan wuta ashe kenan karkashin wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci kowa ne akan milla millata abikum ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl Allah ya halicci kowa ya kasance musulmi kuma akan musulunci fitrat Allah allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah addini ne na Allah subhanahu wata'ala akan addinin ya halicci duk wani dan adam wanda aka haifa matukar bai kai munzulin balaga ba ko kuma a ce ya sauya daga wannan tafarki ya kuma tabbata har wayo a cikin muslim rahmatullahi alaihi hadisin iyad bin himar radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce hadisul qudusin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inni khalaqtu ibadi hunafa ni na halicci bayina akan tafarki daidaitacce tafarki wanda yake ya karkace daga ƙarya ya tabbata akan gaskiya faja'atuhum shayatin sai shedanu suka zo ma bayina fajtalathum sai suka bincike su suka jaye su akan abin da ni na ɗaura su a kai fa hallu ma haramtu alaihim wa haramu ma halaltu alaihim su shedanun sai suka haramta wa bayina abin da ni na halatta masu sannan kuma suka haramta wa bayina abin da ni na halatta masu ashe da wannan muke iya fahimta ko da 'ya'yan kafirai ne yadda muka yi bayani Allah subhanahu wata'ala yana halittar su ne akan musulunci yadda za ka gane haka ya tabbata a cikin wani hadisi na aswad bin sari' radiyallahu an ya ce ghazawtu arba'a ghazawatin ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na yi ya guda hudu tare da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sai yake cewa bayan an kakkashe waɗanda suka fito suna yaƙan musulmai sai musulmai suka fada ma zurriyar waɗannan kafiran ƙananan yara ana ta kakkashe su kisa irin na gilla labari sai ya ishe ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan me sai ya tambaye su menene yasa kuke kashe kananan yaya sai suka ce ya rasulullah fa innahum abna'u mushrikin ai muna kashe su ne saboda su ƴaƴan mushrikai kaji abin da annabi ya faɗa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya ce fa inna khiyarakum auladul mushrikin to ai in haka ne kuma yanzu zaɓaɓɓu a cikinku akan musuluncin nan ai ajiya sun kasance 'ya'yan mushrikai misali kamar Khalid ibn Walid radiyallahu anhu kaga babansa ba musulmi bane Walid ibn Mughira ayoyi da yawa sun sauka a kanta. Ikrima ibn Abi Jahl shi Ikrima ya musulunta radiyallahu anhu babansa Abu Jahl dan wuta ne a don haka sai annabi yace alaihi salatu wassalam fa inna khiyarakum auladul mushrikin ai zaɓaɓɓunku yau 'ya'yan mushrikai don haka ashe kenan babu dalilin da in kun kashe iyayen da yake mushrikai ne za ku zo ku tasan ma ƴaƴaye ku kashe maganar da muke so mu tabbatar annabi sai karkatar da hankalinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya ce to ku saurara ma min nasamatin tulat ila yawmil qiyam babu wata halitta da za a halitta har zuwa ran alqiyama illa wa tuladu ala alfitra face akan halicce ta ne akan musulunci wala tazalu kadhalik ba za ta kasance akan musulunci ba har ta koma ga Allah subhanahu wataala sai dai iyayen ne ko dai su jirkita shi ya koma ba yahude ko dai su jirkita shi ya koma ba nasare ko dai su jirkita shi ya koma ba majusi ashe da wannan muke iya fahimta ko da mushrikai ne suka haifi yaro a san da yaron nan yake har ya kai matakin da kafin ya balaga yana kan musulunci ne sai dai su ne za su canza masa tunani su mai sai shi wani abu daban ina fata muna fahimta haka kuma ya tabbata a cikin bukhari da muslim rahmatullahi alaihi ma hadisin shu'ba radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce yuqalu lirrajuli yawm alqiyama za a ce da wani mutum ran alqiyama wanda shi mutumin nan zai kasance daga cikin mutanen wuta Allah sai ya tsaye da shi subhanahu wata'ala sai ya ce da shi ara'aita law kana laka ma 'ala al-ardi min shay'in akunta muftadiyan bi ba ni labari da za a baka duk abin da ke sararin duniyan nan na kuɗi da gidaje da komai kana ga za ka iya ba da shi don ka fanshi kanka daga cikin wuta sai wannan mutum ya ce na'am eh ya Allah da ina da duniyan nan wallahi zan iya sallama ta in yaki ce ta in rabu da ita in bada ta domin in fanshi kaina daga cikin wannan hukuma ta wuta to ka saurara ka ji abin da Allah subhanahu wata'ala zai ce sai ya ce da shi a a minka na min dhalik ai ni na buƙaci abin da bai kai wannan ba ma wanda bai kai duniyan ba daga gare ka amma sai ka kiya mani a kasu alaika fi adam kai yanzu ai ka manta na riƙi alƙawari tsakanina da kai a lokacin da kake ƙwayar komayya ala annaka ta'buduni wa la tushrik bi shay'a akan zaka bauce ni amma ba za ka yi shirka da ni ba fa abaita alayya illa an tushrika bi sai kaki sai lalle sai ka yi shirka da ni ashe kenan kun ga da wannan muke iya fahimta yan uwa duk abin da za a haifa a doran duniya ana haihuwansa ne akan wani addini sunansa musulunci amma sai bayan ya yi wayo bayan ya tashi shine sai tunaninsa ya canza tunaninsa ya gurɓata a gurɓata masa dukkanin aƙidu gaba ɗaya a mai da shi wani abu daban za ka iya gane haka ƙarara idan ka haifi yaro yaro kana haihuwar shi cikin rauni ne ya tashi cikin rauni har ma dai sai ya daidaita ƙarfi ya zo masa sai ka ji abinda kuke faɗa shine yake ƙoƙarin ya koya sai ya ce baba mama abin da yake buɗe baki da shi kenan saboda ya ji ana cewa baba ya ji ana cewa mama haka za ka ga ya tashi kaɗan kaɗan yana cewa zo mu tafi in ci a'a ba na so saboda yana kwaikwayon irin abubuwan da ko kuke faɗa a cikin gida ashe kenan da wannan muke iya fahimta iyaye su ne suke iya jirkita tunanin yaro ko kuma su gurɓata aƙidarsa ko kuma a'a su fidda shi daga tafarki irin na islama za ka iya sanin wannan karara akwai mutumin da nake karantawa mutumin nan an haife shi sai aka yi watsi da shi dabba sai ta ɗauke shi a turai ya tashi a cikin dabbobi don haka sai ya wayi gari ba shi da magana sai dai irin ta dabbobi mai yasa saboda a cikinsu ya tashi a cikinsu ya sha mamansu sun ya ci abincinsu kuma sai ya waye gari babu abin da yake mu'amala da shi in ba ganye ba ashe kenan kun ga fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjitani iyaye su ne suke jirkita tunanin yaro suke gurɓata tunanin yaro su mai da shi wani abu daban sabanin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci shi da shi zaka iya gane wannan karara idan mahaifi misali ya kasance daɗa ɗan kalmomi ne yake faɗa ma yaransa subhanallah walhamdulillah in yaro ya abu baba ya ce subhanallah sai kaga yaron shi ma kana hira da shi jim kaɗan wata rana idan aka yi wani abu sai ka ji shi ma subhanallah saboda yana koyi da baba amma idan ya zama na shi baba a shari'a ne ya fi rinjaye a bakinsa to sai ka ji yaro idan ya goge ya girma in ya mulmulo wani irin a shafin shi baban ma bai taɓa yin irin wannan ba tun tsawon rayuwarsa ashe kenan kun ga fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani haka ya zo cikin abin da ibnu jarir ya rawaito rahmatullahi alai riwayar abu mas'ud yana cewa wani yaro na dhahak bin muzahim dan kwanaki shida ya rasu da ya rasu sai aka hada shi bayan an hada shi sai shi dhahak radiyallahu anhu sai ce da jabir ya kai jabir idan ka shigar da yaro na dan kwana shidan nan da ya rasu makabarta to ka kwance wannan kulli da aka yi masa bayan ka kwance wannan kullin ka ainihin bude masa fiskarsa yaro na za a zo za a zaunar da shi za a tsugunar da shi za a tambaye sa dan kwana shida fa za a tsugunar da shi za a zaunar da shi za a tambaye sa sai ainihin bayan ya yi abin da ya sa shi sai ya koma shi jabir ya tambayi zahab radiyallahu anhu ya ce to menene hikimar da ta sa yaro dan kwana shida kace a yi masa irin wannan a warware likafaninsa a buɗe fiskarsa domin a tattale shi dan za a zaunar da shi za a tambaye sa sai yake kai tambaya mai girma ni da kunnuwa na ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa lallai Allah subhanahu wa ta'ala ya rike alkawari tsakanin dan adam da shi Allah subhanahu wa ta'ala akan zai bauce shi ba zai kafirce masa ba ba zai hada shi da wani cikin bauta ba shi wannan yaro da ka gani ya zama na cewa yana kan wancan alkawari ne a don haka ya fada cikin mutanen aljanna amma mutumin da ya zo idan ya riski wannan alkawari na farko da ya yi kuma ya tabbata a kansa to aljanna ke makomarsa amma idan ya bauɗe daga wannan alkawari na farko da suka yi tsakaninsa da Allah subhanahu wata'ala to yanzu ta taimako makomarsa ashe kenan kaga hadisin nan abin da yake so ya nuna mana zai kasa mutane gida guda hudu ne akwai mutumin da zai taso dama ya tashi akan musulunci kuma ya mutu akan musulunci Allah ya sa muna cikin su akwai mutumin da zai taso akan musulunci sannan kuma wato in muka koma ga asalinsa kenan zai tashi kan musulunci an haife shi akan musulunci ko da bai taba sallah ba amma ya rayuwa kan kafirci ko ya mutu akan kafirci bi ma'ana za mu iya cewa an haife shi kafiri kuma ya mutu kafiri misali sannan akwai mutumin da zai zo an haife shi akan kafirci amma kuma littafi ya jirkita ya rigaya sai ya mutu akan musulunci sannan akwai mutum na hudu Allah ta yi mana tsari za a haife shi akan musulunci amma sai ya jirkice kuma ya ridda ya mutu akan kafirci muna fahimta sannan ya tabbata a cikin muslim rahmatullahi alaihi hadisin aisha radiyallahu anha wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya je jana'izar wani dan yaro da ya rasu sai Aisha take cewa usfurun min asatiril janna wannan wani dan tsuntsu ne daga cikin tsantsayen aljanna lam ya'mal su'an bai aikata zunubi ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce da Aisha radiyallahu anha aw ghaira zalik shin kina da abin da zaki faɗa koma bayan wannan tace a'a sai yake sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ki sani yake Aisha lallai lallai wannan yaro da kike gani za a tambaye shi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala idan ya zama na cewa abin da yake a kansa ya yi daidai da alkawarin da ya cimma to shi kenan ya sha amma idan ya zanto abin da aka tambaye shi bai yi daidai da alkawarin da ya kullo ba to bai sha ba a don haka duk abin da kika gani ana haihuwarsa ne akan musulunci amma iyayensa su ne suke jirkita sa ko kuma su ne suke gurɓata shi hadisai da yawa sun zo sun yi bayani akan irin waɗannan ababe don haka Allah muke roƙo subhanahu wata'ala ya tabbatar da mu akan irin wannan alkawari na farko wanda muka yi tsakanin mu da Allah subhanahu wata'ala malamai suna cewa a shahada kamar yadda ya zo a nan tana iya zuwa bi ma'anar qawl Ƙalubala bala shahidna ai bi ma'ana ash-shahada shaida anan ta zo bi ma'anar al-qawl bi ma'anan magana sannan kuma shahada tana iya zuwa bi ma'ana al-hal hali ko kuma yanayi kamar yadda Allah subhanahu ke cewa ma kana lil mushrikeena an ya masajid Allah shahidina ala anfusihim bil kufr bi ma'ana wal halu annahum shahidu ala annahum kuffar ashe kenan shahada tana iya zuwa da ma'anan magana sannan tana iya zuwa da ma'ana wato hali har wa yau kuma a cikin wannan aya akwai qira'at a wurin malaman qira'a ana karantawa wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatihim wato da madda sannan kuma ana karantawa kamar yadda yake muka gansa wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wato sai ya zanto babu maddi kenan a tsakani mai shafibiyya yana cewa wa yaksuru zurriyati ma'a fathi ta'ihi wa fi suri zahirun tahammala wato akwai riwaya a cikin wannan ayoyi na au taqulu au taqulu innama ashraka Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa au ta ƙulu Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauki alkawari ne tsakaninsa da ku domin karku ce inna ma a shiraka a ba'una min ƙab ai iyayenmu su ne suka yi shirka da kai gabanin mu a halitte mu wa kunna zurriyatan min ba'dihim mu ba ruwanmu babu abin da ya shalle mu dan mu mun kasance zurriya ne a bayan iyayenmu Afatu afatuhlikuna bima fa'ala al ya Allah shin zaka halaka mu da abinda mabannata suka aikata wato iyayen mu kenan kenan ashe kaga babu wani uzuri ko hujja ko wani abu da za zaka rika kace wai ga zance ga magana Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wannan alkawari tsakaninmu da shi kamar yadda hakim da kuma tirmidhi suka rawaito rahmatullahi alaihima daga abu hurairah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya shafi bayan annabi Adam sai halittu gaba ɗaya waɗanda kake gani a yau da wanda ba a yi ba suka zazzago daga bayan annabi Adam alaihi salatu wasalam sai a cikin zurriyan sai ya ga wani mai haske sai ya tambaya wane ne wancan aka ce wani ne daga cikin ƙarshen al'ummarka ana kiran shi Dawud sai annabi adam ya tambaya kamar yadda ya zo a cikin hadisin hakim da tirmidhi rahmatullahi alaihima ya Allah shekaru nawa ka shata masa annabi Allah subhanahu wa ta'ala sai ce na bashi shekaru 60 ne sai annabi adam ya ce to kan faci 40 daga cikin nawa ka kara masa ya zanto 100 to ana nan ana nan a lokacin da shekarun annabi adam suka kai na rasuwa sai malakul mauti ya zo mala'ikan mutuwa ya zo zai anshe ta sai annabi adam ya ce a rahi salam shin ya Allah ashe ba akwai ragowan shekaru arba'in a shekaru na ba sai mala'ika ce to shin ka manta ba kai ka ce a ɗauki arba'in a ƙara ma ɗanka ba dawud alaihi salatu salam to sai hadisin ya ce fajaha da adam fajaha zazzurriyar a nan ne annabi adam ya yi jayayya a don haka sai mu sa muka kasance mu ma muna yin jayayya muna gaddama muna mutu a wannan wuri ne fa akhsa adam annabi adam ya kuskure mu ma zurriya sai aka same mu da kurakurai a wannan wuri ne fa nasi adam annabi adam ya yi mantuwa mu ma zurriya sai aka same mu da mantuwa kaga dukkanin dan adam komin kamalarsa in ka annabawa yana kuskure yana mantuwa yana jayayya duk kamalarsa in ka annabawa to wannan ya samu asali ne daga babanmu annabi adam alaihi salatu wassalam aw taqulu inna ma ashraka aba'una min qabl wa kunna dhurriyatan min ba'dihim afatuhlikuna na fa'ala al-mubtilun shin Allah yanzu zaka halaka mu da abinda mabannata iyayenmu kakanninmu suka aiwata wa kadhalika nufassilu al-ayat wa kadhalika nufassilu al-ayati wa la'allahum Allah subhanahu wa ta'ala yace وكذلك نفصل الآيات haka nan ne muke bayanin ayoya ɗaya bayan ɗaya wala allahum yarji'un ko dai su zasu dawo daga kafirci su dawo zuwa ga musulunci a sau da yawa kuma Allah zaka jana irin wannan bayanin subhanahu wa ta'ala wa kadhalika nufassilu ayati wa litastabina sabilul mujrimin wa kadhalika nufarrifu al-ayati wa liyaqulu daras kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir hamim kitabun fussilat ayatuhu an yi bayanin ayoyi ɗaya bayan ɗaya ko mutane za su gane su bar kafirci sannan kuma su dawo cikin musulunci to ga aya واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها الشيطان فكان من الغاوين الله سبحانه وتعالى zai ba mu labarin wani mutum wanda yake za mu ji kowa ne ne sau da yawa idan Allah subhanahu wa ta'ala yana so ya ja hankalin mutane zuwa ga wani abu mai mahimmanci yakan ce annabi karanta masa, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda yake واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل تنكم أيكتي واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر النبي كرنتا musu labarin annabi no ga yadda abu ya kasance ga yadda ya zamo annabi ba su labarin ƴaƴayen annabi adam ɗin nan guda biyu a lokacin da wannan ya gabatar da bai ko wancan ma ya gabatar to irin waɗancan ayoyin shine Allah subhanahu wata'ala yana ta sana watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina annabi karanta musu labarin wannan mutumin da muka bashi ayoyin mu amma fansalaka minha sai ya tuɓe jikinsa daga wannan ayoyi fa atba'ahu shaytan shedani sai ya rinjaye sa yayi galaba a kansa ya bibiye sa fa kana min al-ghawin sai ya kasance daga cikin batattu Allah subhanahu wa ta'ala na so ya ja hankalin mu ne akan wannan mutum ko ne. kenan da wannan muke iya fahimta don mutumin da iliminsa bai amfanar da shi ba don mutumin da tsoronsa ga Allah subhanahu wa ta'ala bai amfanar da shi ba don mutumin da dukiyarsa bata amfanar da shi wurin cicciba addini gaba ba don mutumin da mukaminsa bai amfanar da shi wurin taimakon addini ba to dangantakarsa kuma ba za ta yi masa amfani a wurin Allah ba subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗi wannan karara yana cewa wa man batta'a bihi amalu lam yusra bihi nasabu don mutumin da aikinsa ya mai da shi baya bai tsaya yayi abin da ya dace ba bai tsaya ya yi abin da ya kamata ba to dangantakarsa ba za ta kusantar da shi a wurin Allah ba subhanahu wata'ala shi dai wannan mutum babban mutum ne malamai sun saba da dama an samo daga masruq radiyallahu an yace wannan mutum ana kiran shi bal'am ba'ul lamun ainun mim sannan aka samu daga mujahid radiyallahu an yace sunan shi bal'am bun ba'ira wato da madda ba'ul lamun ainul lamun mimun bal'am bun ba'ira wani malami ne fitacce daga cikin banu isra'ila sannan an samu daga abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu an yace shine umayya ibn salih an samu hadisi wanda ya tabbatar da wannan an samu daga ibn zaid ibn aslam radiyallahu an yace kana la yas'alu Allah shay'an illa ajaba Allah lahu du'a shi wani mutum ne wanda babu abin da zai tambayi Allah subhanahu wa ta'ala face sai Allah ya anshi addu'arsa an samu daga magabata kamar su Malik ibn Dinar da sauran sauransu radiyallahu anhu suka ce a'a shi wani mutum ne saboda tsananin iliminsa an ba shi ismullahi al'azam wato sunan Allah mafi girma shi Allah ya sanar da shi duk da bukata ta taso zai kira Allah da wannan suna Allah subhanahu wata'ala zai anshi wannan addu'a ta to abin da dai muke so mu sani malamai sun faɗi maganganu mabambanta amma zancen da ya fi shahara wato shine bal'am bin ba'ura sannan an samu kuma kamar yadda ya zo daga abdullahi bin am wato shine umayyah ibn sal shi ma hadisi ne wanda ya inganta to amma jama'al lil hadithain idan muna so mu hada hadisan ba ma al'ibratu bi umumin laf la bi khususis sabab wato abin lura ba wai da wanda abin ya sauka a kansa ba ne yau inda za a samu wani mutum da Allah ya ba shi karatu amma ya zanto bai yi amfani da irin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi ba to shi ma ya fada sahu irin na bal'am bin ba'ura kenan duk mutumin da Allah ya ba wani abu amma ya ke tsaya ya yi abin da ya kamata da abin da Allah ya ba sa, to ba za mu kalli wanda ainihin ayan ta buga misali a kansa ba za mu kalli irin ayyukansu ne sai mu haɗa su gaba ɗaya mu ce sun yi daidai na mu kai aya sai mu yi bayanin halinsa ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون الله سبحانه وتعالى يكي واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا إذا دا منسو إن جاء الله سبحانه وتعالى لرفعناه بها da mun ɗaukaki wannan malami da sani da kuma ayoyin da muka basa walakin nahu sai da yaji akhlada ila al-ard ya karkata zuwa ga ƙasa mujahid da jubair da sudai sun ce in aka ce wasu akhlada ila al-ard bi saka na ila ladzatiha ya karkata zuwa ga jin daɗin duniya da kuma ta tagomashi irin na bin sha'awa Abinda ya same shi kenan wannan malami Allah kai mana tsaki in aka ce al-ikhladu fil ma'ana al-luzum lazumta zaka ce akhlada bi makanin bi ma'ana aqama fihi ya zauna a wuri sai ya bauɗe ya rufe idonsa ya kulle ya karkata zuwa ga duniya wattaba hawa ya bi son zuciyarsa abinda zuciyarsa take so shine yake aiwatarwa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa masaluhu kaga misalin sa ka masalil kal misalin irin kare ne in tahmil alaihi yalhas in ka ta san mashi karan sai yayi lallage ya fitar da harshen sa aw tatrukuhu yalhas ko ko ka bar sama babu abin da ya daka da shi sai shi ya tasa maka ya fito da sa ba haka kare ke ba ita ce kadai dabbar da in ka tasan maka ya fito da harshe kuma in ka bar shi ya fito da harshe yana kallon ka sai malamai suka ce dalilin da yasa kare yake haka saboda wauta da karancin hankali shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya buga misali da irin wannan malami ya buga misali da kare zalika masalul qaumin ladina kazzabu bi ayatina kaga irin haka wancan shine irin misalin mutanen da suka kakkaryata ayoyinmu faqsusil qasas annabi ba su labarai allahum yatafakkarun ko su waɗannan mutane naka mutanen makka waɗannan kafirai za su hankalsu su dawo cikin hankalin sannan su gane abin da ake so su gane wannan malami an kawo isra'iliyat idan aka ce isra'iliyat wasu labarai ne waɗanda aka samo daga banu isra'ila ya tabbata a cikin bukhari rahmatullahi alaihi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wa haddisu an bani isra'ila wala haraj Ku ba da labarin irin abin da ya samo asali daga banu isra'ila ba ku yi laifi ba to amma a lokacin ba da labarin man ba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar don mutumin da ya kage ƙarya ya jingina mani ya faɗi abin da ba ni ne na ce ba to fa ya tattali makomarsa da matsuguninsa a cikin wuta malamai sai suka ce mu yanzu al'umman annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna da matsaya guda uku game da abin da ya shafi banu isra'ila idan labari ya zo ya zanto ya gaggata abin da ke wurinmu na Alkur'ani da sunna ba laifi ba ne muna iya aiki da shi idan labari ya zo daga banu isra'ila ya ci karo da abin da ya tabbata a wurinmu za mu yi watsi da wannan magana ba za mu yi amfani da ita ba amma idan magana ta zo daga banu isra'ila ba ta yi daidai da tamu ba ba ta ci karo da tamu ba to mu ma mawqifu na tawaqquf sai mu tsaya ba za mu tofa ba ba kuma za mu ce a'a ba bi ma'ana ba za mu amsa ba ba kuma za mu mayar ba sai mu tsaya kamar yadda muka ganta don bai ci karo da namu ba sannan kuma bai daidai da namu ba wannan malami an kawo isra'iliya da dama wasu daga ciki sun inganta wasu daga ciki ba su inganta ba daga ciki an ce yana da addu'o'i guda uku wanda in yayi Allah subhanahu wata'ala yana ansawa sai matarsa ana kiranta basus sai ta same shi take cewa da shi ka roƙa mani Allah ya mai da ni ne mafi kyawu a cikin duniya wannan malami bal'am bin ma'ura sai ya daga hannunsa ya roki Allah subhanahu Ta'ala, ya da wannan mata wacce tafi kowa kyau sai Allah ya ansa bayan hakan nan da ta ga ta fi kowa kyau sai ta yi masa yanga ta ce ba ta son sa kamar yadda ake wa cikin Isra'iliya sai ya sake daga hannu kaga cikin addu'o'i guda uku ya yi ɗaya an ansa sai ya daga hannu ya ce ya Allah kamar ke ta kariya sai ta zama kariya sai yaranta suka taso suka ce to wallahi mu ba za mu yadda ba yaya za ka yi mana addu'a uwar mu ta zama kariya? ka yi addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya maishe ta asalinta sai ya sake addu'a sai ta koma asalinta kaga addu'o'in guda uku gaba ɗaya sun ƙare yayi na farko an ansa an bata kyau yayi na biyu aka mai da ita kariya sannan ya sake ta koma asalinta wannan kissa ta farko kenan kissa ta biyu da ake kawowa cikin Isra'iliyat ana cewa shi wani mutum ne wanda yake ya san girman Allah subhanahu wata'ala saboda iliminsa da karatu amma baya aure saboda Allah bai bashi mazakutar da zai iya aure ba sai ya koma yana saduwa da jaka abin da yake kenan wannan shi ma isra'iliyat ne Allahu a'lamu bi sawabi Allah shi ya san gaskiyar magana wa in kana a cikin isra'iliyat din ma an ce wannan ma bai inganta ba abu na uku daga cikin abin da aka kawo wato ana cewa kamar yadda ya zo daga mu'tamir wato riwayar ibn jarir rahmatullahi alai ya ce a lokacin da annabi musa wannan kuma ya inganta sanadinsa ya inganta a lokacin da annabi musa alaihi salatu wasalam yake nufin ya fita yaƙi ya yaƙi ainihin wasu mutane daga cikin banu isra'ila sai waɗannan mutane daga cikin banu isra'ila suka taso ko kuma a kauman jabbarin mutane wato waɗanda yake masu ƙarfin gaske annabi Musa sai ya tunkari waɗannan mutane shi wannan mutum sai waɗancan mutane suka same sa suka ce kaga annabi Musa mun samu labarin mutum ne mai ƙarfi ya tunkaro wannan gari yana so ya yaƙe mu in ya yaƙe mu zai bautar da mu zai ainihin kwace mu ya kwace gidajenmu ya tafi da mu. kai ko mutumin Allah ne subhanahu wata'ala ka roƙi Allah Allah kada ya bai wa annabi Musa sa'a ya gane hanya bare nasara akan sai ce a ba zan iya wannan addu'a ba saboda shi annabin Allah ne subhanahu wata'ala tattare da shi akwai mala'ikun Allah subhanahu wata'ala sannan akwai bayin Allah nagartattu suka matsa suka matsa ya matsa sai ce to ku bani dama zan roƙi Allah da ya roƙi Allah sai aka ce karkai don wancan yana tafiya ne da umarnin Allah subhanahu wata'ala sai suka matsa suka matsa aka ce sai suka kawo tukwici suka ba shi sai ya fita zai yi addu'a to in zai ma annabi Musa mummunan addu'a sai Allah ya kama harshensa sai ya yi wa mutanensa mugunyan addu'a in yana so ce Allah karkasa annabi Musa ya kaza sai ya ce Allah karkasa mutane na su ji kaza abin sai ya koma kansu sai suka ce kai ma raka illa tad'u alaina wannan ba addu'a da kake yi ba fa mu ne kake mabala'i da jafa'i sai ce to nayi nayi baki na bai iya faɗin wani abu koma bayan abin da kunnan ku suke ji sai ce to yanzu na shiga cikin bala'i kun jefa ni cikin tashin hankali da fitina mai yasa saboda ga abin da kuka ce kuma ga abin da kuke so in yi abin da Allah baya so ne amma kun tursasa sai na yi bari in gaya maku Tun tunda bakina ya ƙage ya ƙafe ba zan iya faɗin abin da kuke so ba sai dai in muku mummunan addu'a to abin da nake so bari in nuna muku hanya guda ɗaya wanda in kun bisa za ku yi nasara saboda ni yanzu Allah subhanahu wa ta'ala na san ya fi da ni Allah baya son zina abin da za ku yi mutanen nan matafiya ne mutanen annabi Musa ku fito da mataye ku sanya su su yi ado su yi kawa sai ku haɗa su da mata idan suka tunkari mata suka fada cikin zina to ƙarfinsu zai tafi kuma za ku yi galaba a kansu sai aka ce wannan shawara ce wannan shawara ce don haka sai suka shirya mata bayan sun shirya mata sai suka tura matan nan cikin banu isra'ila mutanen annabi musa ɗaya daga cikin ƴaƴayen sarakuna wanda suka fito daga cikin mutanen wannan bal'am sai wani daga cikin manyan ƴaƴayen jikokin annabi yaquba daga cikin banu isra'ilan can da suka fanɗare ya nemi kwanta da ita sai ta ce a'a ai ni ba zan baiwa kowa kaina ba sai annabi musa ya gaya mata matsayinsa ya ce kin ga ina da kaza ni dan wane ne ni kaza ne ta ce ba fa zan yadda da wani mutum ya kwanta da ni ba idan ba annabi musa ba sai ta gaya wa mahaifinta ta ce to tun da ka matsa bari in shawarci mahaifina idan ya yarda da cewa ai wannan aika aika shikenan sai mahaifinta ya ce to babu dama babu matsala tun da shi ma babba ne dan manya ki bashi kanki kawai ya lalata da a lokacin da suka yi kokarin yin zina sai wani mutum daga cikin mutanen annabi Musa ya zo Allah subhanahu wata'ala sai ya bashi karfi sai ya tsire su da mashi ya ɗauke su hakan nan ya nuna ma duniya cewa waɗannan mutane mazinata ne waɗanda yake ga ayyukan da suke so su yi Allah subhanahu wa ta'ala sai ya dakushe wancan tunani na wannan malami sai ya baiwa mutanen annabi Musa nasara akan waɗannan mutane bayan an yi wannan malamin da ya ga cewa an yi rinjaye akan mutanensa sai ya hau jaka ya kama hanya zai gudu inda ɓatar tashi ta zo kenan ya yi mugunyar addu'a sannan kuma yanzu gashi baya ga mugunyar addu'a sai ya fada cikin shirka da ya kai wani wuri sai ya dinga dukan jakan jakan ta tsaya ya yi ƙoƙari ya tura ta ya tura ta jakan niyan nan ta ita biya sai yake mata magana yana cewa da ita ne ya same ki ba za ki tafi da ni ba Allah subhanahu wa ta'ala sai ya buɗe mata baki ita wannan jakanniya saboda yana nufin ya ɓadda shi sai take cewa baka ga wannan bane ya sha makance gabana ya hana ni tafiya sai yake tambayanta wane ne wannan sai take cewa shedani ne gashi nan ya hana ni in gudu sai shi malamin ya sako sai ya sunkuya yayi ma shedani sujjada a don haka sai ya mutu akan kafi. wannan ibnu jarir ya kawo wannan da sanadi kuma sahih a don haka kun ga shi sa Allah subhanahu wata'ala yake cewa walau shi ina idan da mun so la rafa'nahu biha da mun ɗaukaki matsayinsa daga ƙazanta irin ta duniya da wannan ayoyi da muka basa walakinnahu sai dai shi kashi akhlada ila al-ard ya karkata zuwa ga duniya da kuma jin daɗinta wata ba hawa ya bi son zuciyarsa ya ma zuciyarsa abin da take biɗa fa masaluhu misalinsa ka masalil kalbi kamar misalin kare ne in tahmil alaihi yalhas in ka san masa zai yi lallage ya fitar da harshensa aw tatrukuhu yalhas ko kuma ka rabu da shi zai fitar da harshensa zalika masalul qaumin ladina kazzabu bi ayatina wancan shine misalin irin mutanen da suka ayoyin ayoyinmu faqasusil qasasa la'allahum yatafakkarun annabi ba ku labarai game da abin da ya shafi wannan malami ko waɗannan mutane za su hankalta su gane abin da ake so su gane Allah subhanahu wa ta'ala yakan buga misalai da dabbobi ba tare da abin ya zame masa wani abu ba yana cewa inna allaha la yasta'yi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha Allah bai jin kunya ya buga misali koda da da kwatankwacin kaman sauro ne ko abin da yafi sauro girma Allah subhanahu wataala baya jin kunya ya buga misali da shi wani zubin kaji ya buga misali da ainihin kuda ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u la إن الذين تدعون min دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن yaslubuhum الذباب شيئا لا la منه min wanda kuke kira idan da kuda zai dan kwantani wani abu daga jikinsu ba za su iya kwato wannan abu ba kaga kai da kake nema ka yi rauni shi wanda kake nema ya taimaka maka shi ma ya rauni kenan an yi haihuwar guzuma da a kwance uwa ma a kwance wani zubin kaji ya buga misali da jaki مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا ودن دعك بيوى التوراة amma suka yin aiki da abin da attaura ta zo da shi to kamar misalin jaki ne wanda yake yana dauke da kayayyakin littattafai da yawa gashi ya dauki sahihul bukhari ya dauki muslim ya dauki tirmidhi nasa'i musnad da sauransu amma ba zai iya karanta ba bai amfanuwa da abin da yake dauka wani zubin kaji Allah subhanahu wata'ala ya buga misali da gizo-gizo innal ladina takhadhu min dunillahi awliya مثل الذين اتخذوا من دون ka أولياء an kabote اتخذت بيتا waɗanda suka riƙi wani koma bayan Allah subhanahu wata'ala kamar misalin gizo-gizo ne wanda yake ainihin ya fara yin sakarta wa inna auhanal buyuti la ankabut sannan mafi raunin gida a duniyar nan gaba ɗaya ba wani gida ba ne face gidan ainihin gizo-gizo ashe sau da yawa zaka ga Allah subhanahu Ta'ala, yakan buga misali da wasu dabbobi wani zurin kuma ya buga misalin wasu mutane da aladu ko kuma a'a da ainihin abin nan birai qul hal unabbi'ukum bi sharrin min zalika masubatan 'inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa abada taghut ai misalin irin waɗanda suka bauce suka ƙi bautan Allah subhanahu ta'ala kamar misalin irin ainihin aladu ne kamar misalin irin birai irin waɗannan zaka samu da yawa Allah subhanahu ta'ala yana buga misali da su a gaba kuma sai ya mace kai dabbobin masu sun fi waɗannan mutanen kamar yadda ya bayani gaba kaɗan walaƙar zara'ana li jahannama kasiran min aljinn wal insi lahum qulubun biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall waɗannan mutane kamar dabbobi ne kai sun mafi fi dabbobi bacewa malamai sai suka ce abin da ya sa dabbobi ma suka fi waɗannan mutane abu ne guda ɗaya zuwa guda biyu dabbar da kake ci da ita ta san ubangijinta dabbar da kake ai idan ka lura misali yanzu kokarin da ake wurin kamo shanu da jagorancin operation yaki ka je ka ga wasu irin karamomi da suke bayyana idan mutum ya zo ba fullata ne in ya zo ya samu tarin shanu sai ya kira su saniyarsa sai ya ga ta zamo jiki ta biyo ta zo inda yake wannan ya faru a kaduna nan tarin shanu sun kai ɗari hudu amma ba bullata ne in yazo yace wannan saniya ta ce aka ce ba ta ka ba ce ta wace to ka nuna mana abin da zai nuna cewa saniya ka ce sai ya kira ta sai ga saniya shanu suna fitowa zo su taru a gindinsa ashe kenan da wannan malamai suke cewa dabbobi sun fi kafirai saboda dabba in kana ci da ita ka rike ta ta san ka tana iya faɗa da wani amma kai ba za ta yi faɗa da kai ba in ta ta san ma wani kace kai kai kai ya san ka masa magana sai ya bari saboda ya san ka ka san shi ya san kana taimaka masa malamai muna fahimta ashe kenan kunga? da wannan muke iya fahimtar cewa kafirci Allah ya mana tsari da shi sannan kuma Allah ya kashe mu muna musulunci abu na karshe abin da yasa Allah subhanahu wata'ala ya kawo kissan wannan mutumi abu ne guda uku na farko kada mutum ya rudu da wata falala da Allah subhanahu wata'ala ya baka in Allah ya baka ilimi ko ya baka dukiya ko ya baka mulki kada wannan ya ruɗe ka mai sauƙi ne a wurin Allah ilimin ya zanto daban kai kuma kai wani hanya daban ko kuma sarautar ta zanto daban kuma kai ka zanto wani abu daban ko kuma kuɗin ya zanto wani abu daban kai kuma ka zanto wani abu daban don haka falala ko matsayi ko karama kada ya sanya ya ruɗe ka abu na biyu malamai suka ce ƙarƙashin wannan aya muke iya fahimtar haramcin ansar rakiwa saboda shi bala'am wannan malami a lokacin da suka matsa ya matsa suka matsa ya matsa ya tire suka tire sai suka kawo ɗan abin ta tagomashi suka bashi kaga wannan abu da ya ansa shi ya kai shi zuwa ga halaka ya zanto gashi Allah subhanahu wata'ala yana ba mu labarin sa cikin alkur'ani abu na ƙarshe malamai suke cewa da wannan aya muke iya fahimta haramcin koyi da wani mutum matukar ba Allah yake bi ba duk mutum ko ma wane ne idan ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba a koyi da shi sai fa in yayi riko da tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala amma sau da yawa kakan samu a yau mutane sukan magauta idan su ya rufe ya zanto suna koyi da wasu abubuwa daban ko da daidai ne ko da ba daidai bane wannan kuskure ne za mu dasa aya na insha Allah an ce da ni lokaci yayi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik sai filin tambayoyi insha Allah za mu bude filin tambaya guda uku a yau amma daga gobe Allah da tambaya idan za a yi za a rubuto ni na akwai mai tambaya mun bude filin tambayoyi na wa alaikum assalam wa rahmatullah na na eh Eh. tambayar da malam yake yake da za a sami yaro karami kamar daga shekara ɗaya zuwa ɗan shekara bakwai wanda ba mamaki ya zanto kirista ne sai Allah ya sa ya zanto wurin mu sai ya mutu a hannunmu za a yi masa sallah za a yi masa sallah kan waɗannan hadisai da muka karanto saboda mamin mauludin illa wa yuladu alal fitra babu wata abin da ake haihuwa face ana haihuwanta ne akan addinin musulunci don haka za a yi masa sallah matukar bai balaga ba na wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh tambayar da yake yace idan mutum yana sahur sai aka kira sallah menene zai zai bar abincin koko zai karasa to hadisi ya tabbata daga Umar radiyallahu anhu zai karasa ya karasa ya sha ruwa sannan ya tafi sallah kuma azumin sa yayi hadisi ya tabbatar da wannan na'am wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh game da annabi Dawud alaihi salatu wassalam wanda muka karanto hadisi an ga wani haske a cikin zurriya da annabi adam ya baki na ba na jinka sosai na tambayar da yake mun karanto hadisi cewa hadisin kuma ya inganta annabi adam alaihi salatu wasalam ya ɗauki shekaru arba'in ya ƙara ma annabi dawud alaihi salatu wasalam to sai yake tambaya tsakanin annabi dawud da annabi adam wanne ne ya riga wani rasuwa ko tambaya sa kenan to ku mai wace ansa za bai <laughs> ba shi ne ya bada ba to tun da shi ya bayar ai mun karanto cewa an zo za a shiran shi yace ai sauran shekaru 40 aka ce a'a ka manta ai ka bada kyautansu sai muka ce sai ya jayayya al'ummarsa ta yi jayayya sannan ya yi musu zuriya suka yi musu ya manta zuriya suka manta ya kuskure kuma zuriya suka yi kuskure ashe da wannan muke fahimta shi ya riga ai lokacin ma ba annabi da din ma <laughs> mun fahimta to da muka karanta daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka tashe mu cikin mu'minai subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk